طيب، الحمد لله الذي قصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي ورسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيب وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير الدليل حدود أربعين دبوكين wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci da rahma inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Alƙur'ani ya cece mu muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a 'yanta su a wannan watan Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah zai masa arzikin riskan da dacewa da bauta ma Allah a cikin wannan dare na lailatul qadr da ake samu a goman karshe din nan wanda iyayensa suka rasu a cikin mu Allah ya ji ƙarfi musu rahama wanda suke da iyaye a rai muna roƙon Allah ya yi musu arzikin rabuwa da su lafiya wanda ya gina wannan masallaci da shingo sanata a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya musu rahama abinda aka yi kuma na aiki saboda su Allah ya karɓa Allah ya gudanar da ya kai sakamakon zuwa gare su a na zan Benin guje Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bara wannan sai addu'a da fatan alkhairi Ko malam mijinta ne yake da mata su guda daya to malam sai a kowace soyayya da ita kuma Allah bai kaddara ya aure ta ba sai da ya aure kuma sun auren da kare ta su ya aure ta to malam suna suna lafiya da ita ba sa samun wata damuwa suna kuma kuma suna shi samu suna ba wani mai cutar da kuwa amma shi mijin ma idan ya tashi duk ko shawara zai yi zai da ita wannan amaryar ne ko kuma wani kayan zai dinka sai ta a wasu kafin a yi wa ɗanɗinki duk wani abu da ita amaryar ne ke to sai ita ta farkon da ke faɗa mai abin da yake baya kyautawa to bakin shi zai ce face love yawon ita wannan face love ce da ita aka fara soyayya ma'ana shi yasa yake bibi ta ce ke rufe komai amma ba ita aka fara aure ko amma ba ita aka fara aure ko eh to abin da suke so a damar hankali su kuke da shi yana sauraron karatun ka yana so mana a mai nasiha a kan abin da yake na da yake saba ma Allah ya wannan da sabon Allah ya ita ta yi kokari ne ta san hannunta usulubin da ta fara mai magana da yawa suna da mushkila ba a yi wa namiji wato kun kasa gane cewa uwar da ta haifi namiji akwai shekarun da in ya kai ba ba ta taho a tsaye ba ta ku ba ku haifi mutum ba sai ku ci za ku dinga taho mutum a tsaye dole ku dinga raba ku biyu wallahi kuna gane ha yan wato ko kuskure ne tana so ta mai gyara dole sai ta zaɓi lokaci da waje da kalmomin da ya kamata ta yi amfani da su amma da yawa mata in suna da matsala da mazajen su ganin suke yi kamar rigima da buya nike sa su gyara dole to gare rigima da buya jin nan kuma sai zai ƙara jefa su cikin matsala sama da matsalar da suke ainihin wato ciki an fahimta yi yawa sau da haka wasu abubuwan suna faruwa mu suna babu mamaki kwarai an gane saboda haka shi bai kyauta ba amma in tana so ta mai gyara to ta kalli yadda take so ta gyara a sannan ta kalli hanyar da ita waccan ta mai zamanto tana da wannan tasirin kafin ta shigo da bayan ta shigo sai ta gyara haka ake yayi an fahimta wasu sun yi rigima ita wannan sun ma ba a aure ta ba yana neman wata ita tana cikin gidan da aka zo gabana daga cikin irin abin da ke ta ɗauki hankalin mijinta ita tana cikin gidan waccan ba ta shigo ba ta kuka cewa in ka ga tutsun da yarinyar nan take ne abin su ya baka mamaki na karɓa na karanta na ce to ke yanzu ba za ki iya irin wannan ba ko sama da irin wannan ta ce ita wala ba za ki da ba to ya za ta mu ji gaba amma wannan kuɗi ta da yake haka na shi ne muka ce shi ya zu tsoron Allah ya gyara inda ko duk in an zo gidan an zo tambaya wa ce uwar gida za a ce shi ita ita ce uwar gidan ko to kasancewar ko da bai auri wancan ba sun yi alaƙa? yanzu a tsarin zaman auren yanzu wannan tana gaba da ita da shi ya tsoron Allah ya gyara ita kuma in tana so ya gyara ba hanyar faɗa ne sa a gyara ba hanyoyi masu kyau za ta wanda ya dace nan ya gyara wannan kuna gane ma mu je za mu wannan da kuma da ke kaza mutum ta ba shi da hali ya ce daukan ma da yi su eh, da ciyarwa da kyar da ake fama mana to mana lokacin da ba a fito da fuskakai mana ya za iya dauka ka fita da kan kuma ka taimaka ta ba shi shi wa ita tana da kuɗi ne da ya kamata su turo mana ta rubuto mu gane cewa akwai kaya a hannunta ko babu in akwai kaya a hannunta shi kenan ko zakka ce ba saboda kai ba an gane ba laifi ba ne mace ta fitar da zakka ta ba mijin mijin da ya fitar ne ba ta shi ne bai wa duk wanda ciwarsa ta waje ba gare ka bai wa kai ka cire zakka ka ba shi shi yasa yana da kyau maza sai sun fahimci mace ko tana da fantaba sama kuɗi daga nan su taɓo sama ba wajibi ba ne a kanta in tana da kuɗi sai ta ba mijinta in ta yi Allah zai ba ta lada in ba ta yi ba in bai iya ɗaukan ta dama ya ce zai a ta dole ya ba ta abinci gwargwadon karfin da yake da shi in ta ga ma in za ta sa nata a ƙara ali in ta ce iya haka za a yi abincin kowa ya shi kenan ba ta saba ma Allah ba mu je gaba nan malam sai masu addu'o'in ya damu ke roƙon wasu rashin lafiya wasu kuma suna damu ke roƙon malam akiyar da addu'a ana hudu da yayi musu da dukkan wa'inda suke da buƙatu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya biya musu Wa'inda suke neman maraje na aure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su waɗanda suke gidajen auren ake samun matsaloli nan da can Allah ya kawar da matsalolin wayanda matsaloli ba su shiga gidajensu ba kada Allah ya sa su shiga wacce ta ce ita kadai kwallon kwal a gidanta sai ka ce idan bisa Allah ya ba mu jin wadata daga nan kafin shekara ta ya kara mata mutum.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

وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن نفعله منكم فقد ضل سواء ita ce wato wacce take jarrabawa almumtahana kuma wacce aka jarraba daga imtahana ne yamtahinu alimtihanu ko imtihanu ana ganewa saboda magana jarraba labarin jarraba mata zai zuwa ciki wannan sura kamar yadda muke gani ita ce ta fitin a jerin an surorin daga sama in an faru. sannan gabaki ɗaya tana da ayoyi guda goma sha uku sannan tana cikin surorin da suka fara da ya ayyuhan lalina amur ubaid bin abi rafi yana cewa naji sayyidina ali yana fada Allah ya kare shi da yadda cewa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana ana zaune sai manzo Allah ya tashi sayyidina ali sannan wa zubair ya tashi zubair bin al-awwab wal miqdada ya tashi miqdad bin al-aswad wa'annan sahabban guda uku a wata riwayar hadda Khalid bin Walid qala sai ce musu in daliku ku tashi hatta a taurau da takakin ku je wani guni ana ce masa a rau da takakin fa inna biha ilatun domin a wajen akwai wata tsohuwa ma'aha kitabu tare da ita akwai wasiƙa fa kudu minha ku je ku karɓo min wasiƙar a hannun matan nan manzo Allah ana zaune ya tashi mutum hudu sayyidina ali zubair bin al-awwab da bin al-aswad khalid bin walid yace ku je guri kaza za ku tarar da wata tsohuwa akwai wasi'a tattare da ita ku karbo mu wan talaqna ta sai muka tashi ta'ada bina khailuna dokinan mu da muka suna wani irin gudu saboda muna so mu zartar da umarnin manzon Allah hatta atayna rawdata har sai da muka je gurin da annabi yace fa na nahanu bidda'ina sai ga shi yadda annabi ya ce in mun zo za mu tarar da tsohuwa ƙulna da hasi maka ce mata uku rijil kitaba ki fito da wasiƙa ki mu bani sai ta ce ma i Ki ba wasiƙa ta tare da ni ba ƙulna sai muka ce mata litukuri jannar kitaba aw lin yannar ba wallahi ko ki fito da wasiƙa ki mu ko kuma in za ta kai sai miki tsirara wajen karɓar wasiƙar nan sai miki don ba yadda za a yi annabi ce mu zo akwai abu kuma mu koma mu cewa annabi babu kiki gaskiya annabi ya karya suka ce mata wallahi da annabi ya ce akwai wallahi akwai amma dai bai yi wa annabi ya ce akwai musu tare ta ita ce gaskiya annabi ya karya ko dai ta bayar girma da arziki ko kuma in zai kai ga sai sun mata tsirara? dan karban wasiƙan nan wallahi za su yi ƙala sai ike cewa fa akar zarku min isaƙiha sai ta kwance kiɗanta sai ta ɗauko wasiƙa sai ta ba su fa'ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai muka zo da annabi wannan wasiƙar fa idza fihi sai ga shi an rubuta a cikin wasiƙar min hatsin ibn abi balta'ata daga hatsin ibn abi balta'ata sahabi ne ya rubuta ila nasin bi makkata min al-mushrikina zuwa ga wasu mutane a garin makka yukhbiruhum bi ba'd amr rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi yana shirye-shiryen zai je fatahu makka da shi kuma wannan hadin ibnu abi ata sai ya rubuta wasiƙa sai ba tsoho wannan sai sai ta je ta tsaye mutanen makka فقال sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم عسيم الله أن يا حبيب ma haza mai wannan ya ce a kira shi da aka kira shi ya zo annabi ya zaunar da shi ya tambaye shi ya ce masa ya aka yi haka ce ya rasu يا رسول الله لا تعدل Ya ce manzan Allah ya rasu rasulullah karkai gaggawan yi mun hukunci a tsaya a saurare ni kun tumura a mul sakan fi Ya ce ni mutum ne da nake rati nake damfara nake liƙe da ƙuraishawa ya ƙuri ya ce kuntu halifa ni halifa ne nasu ma'anan halifa mutumin da zama zai haɗa ka da shi a guri sai ku ƙulla yarjejeniyar da ka yadda duk abin da ya shafe shi ya shafe ka abin da ya shafe ka ya shafe su amma asali shi ba makure shi ba ne ya ce walam akun min an ni ba na cikinsu wa kana ya kasance man ma'aka minal muhajirina man lahum amma duk waɗanda suka yi hujira suka zo tare da kai a waɗanda suna da ƴan uwa a makka ya hamuna a halihu wa amwali suna iya kare musu ƴan uwansu da dukiyarsu ni ma na baro iyali na da dukiyata ni kaɗai na tsoro ina na tsero ina so in gudu da addini in gudu da imani na amma ni ban da waɗanda za su iya tsare min wannan a garin makka to lokacin ne fa ahbabtu in fata ne zalika min an-nasl fihi sai na so lokacin da ni bani da nasaba da su an an attafi da indahum ya ya'muna qarabati in riki wani abu wanda zai zama kamar dabarar da za su ɗauka ina tare da su don su kare iyalaina da na baro walam af'aluhu irtidadan an dini wallahi ba na yi haka bane saboda wai ridda daga barin addinin musulunci wala ridan bil kufri ba'da al islam ba kuma nayi haka bane ina fatar su su nasara akan musulmi ko ina yin haka da yadda da kafirci bayan na musulunta fa qala rasulullahi sai alaihi Allah sallam amma innahu qad sadaqakum yace wannan mutum ya faɗa muku gaskiya Anan wajen a karatun maza mun faɗa na ba ɗalibai a samun nake su je su binciko nace da rantsuwa da Allah akan ƙarya da zina wanda fi muni kun gani sun ne san binciko ko kun san rantsuwa da Allah akan ƙarya ya fi muni sama da zina amma da cikin yan sakwanni yan mintuna so za a yi abokin san ƙarya ne kuma ke haɗa isa Allah a tsakiyar kirin duk wannan matsalar fa da muka shiga da azumin nan da koga ana ɗiba da rana da bala'in nan asali fa dalilin da ya jefa mu cikin bala'in nan wani ne fa rantsuwa da Allah kan kariya maka shiga bala'in nan waye shedan Allah ya ɗauki alƙawari da Annabi Adamu ya yadda amma shedan ya zagaro ya shi ya ji kus ba fa komai yasa aka ce kukkuci bishiyar nan ba ba saboda za ku dawo ma aljanna ne saboda ka in ba ku ce wajen yadda za a yi nan gaba wata rana sai an fitar da ku amma in kuna so ku ma ina baka shawara ka ci to a wajen ba da shawarar ne da nasiha sai ya haɗa wa Annabi adamu rantsuwa da Allah kan ƙarya wa sama huma ya rikci musu da Allah ya ce inni kuma ma min nasiha wallahi nasiha nake muku saboda ina jin tsoron in ba ku yi ba nan gaba akwai wa za a iya shiga matsala ina kun dai san yadda wani lokaci mutum in zai faka cikin bala'i wani baya ya rantsi da Allah sannan ya nuna maka kaunar ka yake in fa baka dauki matakin abin da yake faɗa maka ba za ka shiga matsala a shi zai jefa ka matsala shi kenan da ya rantsuwa da Allah kan ƙarya saboda shi annaba Adamu sanin da ya ma Allah tare da alƙawarin da suka yi da Allah wannan rantsuwar da aka mai da Allah akan ƙarya ita ta jashi wancan alƙawarin da suka yi da Allah su imanta saboda yana ganin babu yadda za a yi shi dai sanin da ya ma Allah wani ya sa sunan Allah a tsakiya rantsuwa da Allah a kan ƙarya amma mutane da sun ɗauki rantsuwa da Allah a kan ƙarya suna ganin abu ne mai sauƙi kuma rantsuwa da Allah a kan ƙarya ga in mutum yi muninta da girmanta ba wala ba ita ba a mata kafara sai dai a tuba kawai wacce ma aka yi ta kuskuren fa don ku gane ta daga cikin dalilin da yasa aka ce mutum ya ‘yanta baiwa mataki uku ciyarwa ko tufatarwa ko ƴanta baiwa saboda a nuna maka laifin ‘yanta baiwa a ciki kamar ita kanta rantsuwan ma da kafe ba ta kai waccan matakin ba ba kamar kin kashe mumini ne a doron ƙasa shi yasa aka ce ki baiwa kamar mutane da sun ɗauki abu abu ne mai sauƙi to shi yasa da ya faɗi magana sai manzon Allah ya ce amma innahu qad sadaqa amma da mutumin abin da ya faɗa dalilan da ya sa haka gaskiya ya faɗa da wannan ne malamai suka ce ba a saurin yi wa mutane hukunci mutum in yi abu matukar da hanyar da za a zaunar da shi a duk uzurinsa a zaunar da shi a duk uzurinsa kar a zartar mai da hukunci فقال عمر سي عمر يمين يا رسول الله دعني ادري كنت هذا المنافق mutumin ne haka munafuki ne ba na kawai cire mai wuya faƙali sai manzan Allah ya ce innahu qad shahida badar kakkamanta mutumin nan fa yaji yakin badar wa ma yudrika me ya sanar da kai da Allah Allah qala ala man shahida badar fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu ku? kuma gashi dama Allah ya alƙawari duk wanda ya je yakin badar babu ɗan wuta a cikin shi babu wanda ba a ɗan aljanna ba wannan hadisar da ta faru to shine Allah sai saukar da wannan sura sai ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kakkuli makiyina makiyinku ya zamanto muku masoya shine qulasa wa ahibba zanto muku tsantsa wa'anda kuka kife su kuna kauna su kuka haka a yana daga cikin yanzu matsalar da muka samu Allah ya nuna shaitan ya ce inna shaitan lakum aduwwun fattakizuhu aduwa wannan shaidan da kuke gani ku ne ku rike shi matsiyi da sai mutane suka akasa duk aikin da yake na shaidan ne in yi kira to ka jira ka gani in aka kira na Allah aka kira na shaidan ina mutane suke tafiya na shaidan din Allah mata kin sarki yace tilquna ilaihim bil mawadda yana ku dinga jefa musu soyayya wa qad kafaru shine tasrifuna ilaihim mawaddatakum shine kuna karkata soyayya ku zuwa gare su bi ta ta'ammulin ko lura ba kwani an gane yau a ce an sa wani gagarumin wa'azi a masallaci sai daidai lokacin da an sa wata kwallo lalla da dakin Allah masallaci da wajen kwallon ina zai cika. an gane ke sa ku gane ko wuta fa ba haka za a shige ta wallahi mutum siyasiya zai shiga wallahi wuta ma sai an biya za a shiga kwarai aikin wutan ma a shiga wutan kun ɗauka abu ne a banza ake samun wutar ma eh yanzu fara wanda zai je aura zai satar kayan mutane da daddare da Allah satar da aura katanga akwai wuya ko babu ai ne za ku ga in an kama barayi masu fita sata da daddare ku je ku bincika ku ga da kyar kake samun kaso goma mata ciki kaso casa'in maza ne saboda aikin jarumta ne ita ma wutar sai an yi jarumta za a shige ka an fahimta ne wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq sun kafirce mu abinda aka zo muku da shi na gaskiya yukhrijuna ar da su suka fitar da manzon Allah wa iyyakum da kuma ku da kuke tare da shi laifin me kuka yi Allah yake an tu'minu shine li ajli an amantum saboda kai kun yi imani بالله ربكم لعل ابيد وشي دليل اللي يسا بس تقولي كو دمي مكه لما يد تاني فدا سوره الحج يشي اذن الذين يقاتلون اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ليه هم مسكين الذين اخرجوا من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 allah الله من ينصره إن zai لقوي عزيز الله سيشي أذن للذين يقاتلون an yi izini ga waɗanda aka yaƙe su tashi salama inda bayan sun taho madina kenan saboda waɗannan laha ala nasrihim laqadir Allah yana da iko ya taimaka musu allazina ukhriju min diyarihim wayanda aka fitar da su daga gidajensu da gairi ba basile laifin komai ba illa an yaqulu rabbuna allah saboda kawai sun ce Allah ne ubangijin su shi za bauta wannan shine laifin annabi da sahabbai a makka akan wannan shi ma annabin aka nema a kashe shi aka je darun nadwa aka yi mutum. aka ɗauki ɗayan mataki uku ko a kama annaba a ɗaure ko a kore shi ko a kashe shi Allah ya hikaito abin da suka tattauna ɗayan ukun nan sannan daga ƙarshe ma annabi mafita ta wa idiyan kuru duka ladina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah yake wa idh yamkuru bika allazina kafaru ka tuna lokacin da kafare suka zauna suna ta kulla maka shi, a wajen mutum din aka kawo matsaya uku li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wasu su ce a kama ka a kashe wasu su ce a daure ka wasu su ce a kore ka daga garin ba. Allah yake wa yamkuruna wa yamkurullah su suka kulla dabara da makircin matakin da za su daukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma Allah ya shirya dabarar yadda zai kubutar da annabi dama Allah ya fi kowa iya dabara to shine Allah kun ga nan yace li ajali an amantum billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada in dai za ku fita jihadi fi sabiri saboda daga addini na hukkiga da kuma neman shine wa talaba mardati da kuma neman yarda ta in dai kun yi hijira ne dan ku daga addini dan kuma neman yarda ta inji Allah tusirruna ilaihim bil mawadda yanda sai ku nuna musu soyayya a koyi shine tanquluna ilaihim al muslimin sirran sai ku dauki labarin musulmi a asarce ku sanar da su bi talabil mawaddati minhum saboda neman soyayya a gurin su an fahimta yi to Allah sai ya ce wa ana a'lamu bima akhfaitu wa ma a'lantu ni kuma na san abin da za ku koyi da abin da za ku bayyana shi yasa kullum nake faɗa wa mutane a nan cikin ku ku daina wahal da kanku in kun haɗu za ku yi mu'amala da mutane sai kun nuna musu cewa ku na Allah ne ku yi ƙoƙari tsakaninku da Allah shi Allah ku gamsar da su cewa ku na shi ne idan kuka gamsar da mutane cewa kuna Allah ne amma Allah bai gamsu ba cewa kuna shi ne to kuna da aiki amma in Allah ya gamsu cewa ke tashi shi wallahi duk duniya dan ba su gamsu da ke ba baki da matsala dan ba wanda yake da wuta ko aljanna a hannun shi ba kuma wanda ajalinsa ke hannunki ta yadda yau in yace yana da bukatar sai kin bar duniya sai kin batta babu amma wanda yake da wannan da mutane na wahala kansu a irin wannan abubuwan ba wani malamin cewa ilmi a waitu likulli ma'aun fil hayati fa ma ra'aitu azamin ma'awata. Na yi binciken da zai na sai na kawo inni waitu, likulli ma'awan ga duk inda zan tattaru fil hayati a wannan ran yace fa ma ra'aitu a azamin ma'awata. ban taba ganin wanda ya zama mafi izza mafi buwa irin wanda ya tantattare kuma zuwa ga Allah yace wa ba'athu an sirri sa'adati jahidan wa wajadtu sabra fa wajadtu hadha sabra fi taqwaka sannan nayi bincike wato dangane da abin da ya shafi sa'ada arziki ne sirrin da ke sa a same ta yace fa wajadtu hadha sirra fi taqwaka sai na samu wannan sirri yana cikin tsoron Allah ba kwa gane wani lokaci ko kun ga mace a tsatar gida kun da kaya tana sawa kun ganta da mota kasuwa tana hawa ina rantse muku da Allah in dai zuciyar ba Allah wallahi ke da kike karamin gida farin cikin da kike ciki ya wannan katon mota da katan gida da wai shi ya rufe mota ba za ki gani wani amma ƙarya ɗan adam yake zuciyarsa ta ajiye Allah kuma yana so ta zauna zuciyar da walwala bai taɓa yi an gane shi yasa sai ya ce to falyar da annin nasa au falyar mutane su yarda da ni ko su yi fushi ana lam a ut as'alin gairi da ka ba zan zo in yi aikin da neman yadda mutane zan yi ba ba neman yadda Allah ba shi yasa yace wa ana a'lamu bima akhfaytu wa ma a'lamtu na san abin da kuke bayyana da abin da kuke koyo to shi mutane ɗan uwanki su ne za ki iya koyi musu wani abu amma Allah da ya san abin da zai faru na ilimi wanda bai faru ba inda zai faru ya abu zai zama ya za yi ba yadda za yi wa man yaf'aluhu minkum duk mutumin da ya aikata haka a cikin Babban dalla sawa as-sabil ya bati hanya ta daidai to mun fada muku mun ce muku idan Allah ya ce yana son wani to zaman ka lafiya kasu wanda yake so in ya kafa kiyayya da wani kai ma ka shiga zubar duk wanda Allah ke ki shiga zubar a yin kiyayya da kai da shi amma wallahi in Allah ya ce yana son wani kai kuma ka ce kiyayya za ka yi da shi ko ya ce bai son wani kai kuma ka ce kana son shi to mutum ya ɗibo rigimar da babu ranar da za ta warware kun bai san ko tsakanin ɗa da iyaye ɗa ya koma gefe ya yana jiran sai dai iyaye su bi shi ba zai bi su ba kun san an samu matsala ba to na tsakanin Allah da bayi to shi ne sai malam yake aka sa a tariqal haqqi ya kuskure wa hanyar gaskiya wasawabi da kuma daidai sai yace إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم Allah ya ce in yi tsakoko shi ne yin tsaro bikin in suka samu dama da nasara a kanku. Ya kuno na kuma a da lokacin za ku gane da gaske da Allah ya ce makiyanku ne to makiya ne. Waye musudu shi ne waye muddu ilaikum aidiyahu za su yi amfani da hannayensu na ƙarfi da suke da shi a kanku. kamar yadda can zai ce ya yi hallabi na amonu ku yi a da sauƙi da hamma ƙaunin an yi musu ilaikum aibiya hun fa kaffa wani lokaci akan yi amfani da hannu kinaya na ƙarfi so da duk da za a amfani da shi na makami a tara ko a soka ko a harba za ku samu hannu ne ke yin amfani to shi yasa Allah ya ce cewa wa alisinatahum za su saki harshen su akan ku bi bisu ita hanyar cutarwa idan da hannu ne biddaru wa za su kashe za su busa za su rugurguda za su kuna in ji Allah wasabbi washatmi inda harshe ne za su zage ku za su faɗi maganganun banza a kan ku kamar yadda can Allah ya faɗa cewa da tubula wannan fi ne la tubula أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله لتبلون والله سنجربكم في أموالكم أتكن دوسيكم jarrabawa akan dukiya iri-iri jarrabawa ki tara kuɗi ke kika yi wahala kika shiga can kina da 'yan uwa a ce ki ɗiba ki basu. Allah ya gaya zaki kuna ganewa akwai ban hikima da Allah subhanahu wata'ala ya ba dan adam istiyari zabi dan ya jarraba shi ne ko yanzu ba kuna kallo ba akan kira sallah har a tare kama a zama amma wasu suna zaune ana sallah ba za su bi ba eh? yanzu kuna ganin da Allah ya sa wa dan adam masuwa na ya tashi ya sallah irin yadda ya sa mai matsuwa in zai tashi in yana buƙatar bayan gida ko fitsari in lokaci ba dole kowa tashi zai ba amma sai aka sa maka idan kana jin bayan gida ko fitsari da lokacin su yayi duk inda za ka samu ka sauke wannan nauyi mutum da gudu zai fita amma sallah sai ba sa maka wannan abu ba sai aka bar shi kawai in ka ga dama ka je Kun ta ga dama kanka idan Allah kawai jarraba ka ya ga girman da yake da shi a idan ka ta hanyar ba ka zaɓi in ya ce ka yi abu ka bari kuna ganewa to haka aka yi a lamarin dukiya inda Allah ya ga dama sai sa ma ɗan adam wannan tsarin amma sai aka bar shi kawai gashi ka yi bisa ga agasson da kake wa shi Allah ɗan sai aka bar abin a haka an gane to sai a ce ki kasuwanci ki samu kuɗi ki yi kaza kina da ɗan uwa wataƙila wani yana zaune shi ya ƙin kome amma in lokaci sai a ce ki ɗauki kuɗin ki bashi sai kuma Allah jarraba da zai muke gani za ki bayar ko ba za ki bayar to wannan jarrabawa ta wasu su cire haƙƙin Allah a dukiyarsa ma wahala yake masu sun kasa cin jarrabawa ne to ko Allah ya jarraba mutum bala'i ya afko wa dukiyar can abu kaza to duka wannan Allah ce sai na jarraba ku la tubla wanna fi amwalikum wa anfusikum hasara tare sannan wa tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum sai kun ji maganganun banza wajen waɗanda aka ba littafi kafin ku yahudu da nasara Allah ya ce wa minan ladina ashraku azal kathira daga waɗanda suke mushrikai ma sai sun cutar da ku cutarwa mai yawa in ji Allah amma wa in tasbiru in kuka hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah ta fa inna zalika min azmil umur da shi yasa nan Allah ya ce wa yamsutu ilaykum aydihum wa alsinatahum bisu asu din nan za su amfani da hannunsu wajen kisa da duka da rusawa da ƙonawa da fitar da ku daga gidajen ku duk sai sun yi inda Allah wajen zagi su zagi annabin ku su zagi addinin ku Allah ya duk sai su yi sannan wa waddu lau takfuru kuma so suke yadda suka zama kafare kuma ku zama kafare haka kun san mutum ya lalace to so yake da lalatu su yawa in an tashi za a bada masaji sai zaman to ba shi kadai ba to ne Allah sai ya faɗa cewa shi hafi da masu tunani irin nan shi sai ce idan kun waɗanda suke da alaƙa da su alaƙa ta kusanciwa sai ce lan tanfa a kuma arhamuku a ramata kuma kusancin da kuke da su ba zai muku amfani ba wala auladukum ku ƴaƴan da kuka haifa a wani lokaci yau mai kiyama gobe alkiyama in kin haifi ɗa eh ko wani wanda kuke da kusanci da shi ko mijinki eh, ko ubanki ne babanki ki kaddala ko annabi ne aka je yara billahi da la ilaha illa huwa ta kanshi yake ta kanshi shi yasa Allah ya bada misali mutum hudu a Qur'ani akwai annabi Ibrahim akwai annabi Nuhu sannan akwai Lutu da kuma shi Nuhu kansa nan su ne guda nawa hudu yanzu a filin alkiyama ne gobe alkiyama annabi Ibrahim zai ce wa gafir li abi واغفر لأبي إنه كان من الضالين قل أعلم ذلك واغفر لأبي Allah ka gafarta wa babana saboda babana yana cikin da ba sa kan tafarki na daidai. Idan ya nemi wannan ya Allah ne fiye. Wala tukhzini yawma yub'athun. Zai ce Allah kakka kunyata ni ranar da za ka kashi kowa da kowa a ce ina abul anbiya daga kaina duk wani annabi da ya zo doron ƙasa ta zuri a ta ta zo amma a tashi alkiyama a ce ga babana za a yi wuta da shi Allah in aka yi haka an kunyata ne shi kuma Allah sai ce masa ne yau mana da ولا بنون Allah ya ce masa yau malayin ko umarin Ai yau rana da ake magana. Da ‘ya'ya da dukiya duka ba su da amfani a nan. Illa man atallaha sai wanda ya zo wa Allah bi kalbin salim da zuciya tsarkakakkiya ita ake magana a nan. To ga kuma dan annabi Nuhu haka Allah ya bada misali. Ga matar wannan matarsa waɗannan matarsa shi yasa tun a duniya da za a yi musu bala'i aka fara da aka ce wannan ya fita wannan ma ya fita wannan ya kwashi iyalansa wannan ya fita da daddare kowanne cewa aka yi sai matarka ita kan bala'in da za a yi wa mutane sai 'yan haɗa da ita musu tun daga duniya kafin a je lahira to shi yasa ma yana daga cikin abu mafi muni mace ta rayu ƙarƙashin mutumin kirki kuma ta halice shi wannan shine dalilin da yasa ga matan manzan Allah Allah ya ce in suke abin da ba daidai ma ya da aflahal azabu da ita in an je lahira wala Allah ya ninninka masa azaba ba irin ta kuwa ba dan komai shine saboda suna auren babban mutum to duk wacce za ta je ta auri wani malami mai da'awa ya kamata ta fahimci akwai wannan ƙalubalen gare ta ki zo ki auri mutum amma kuma rayuwar ke da ke da irin ɗan isan gari duk ba bambanci ai wannan ba daidai ba ne to shine Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan to daga nan yufarriqu yawmal qiyamati yafsidu bainahum shine yufarriqu bainahum Allah zai rarrabe tsakanin mutane wa yudkhilu al-mu'minina al-jannata Allah ya shigar da masu iyali aljanna Allah ka sa mana ciki wal kafirina an-nara dai Allah ya sa su wuta Allah ya sa ba cikin waɗanda za su shiga wutar nan to ita kuma lahirar nan ganin mutane suke kamar duniya ne da kunni na naji wallahi ba wani babban mutum yana ba wani labari suna tattauna fi da suke ni na gefe ina da su yana ce mai wai yi ko maganar alkiyamar nan gaskiya ne shi jos wasu suna yara ka san dan boko in yi sha boko ba ta da shirki da addini akwai matsala wai wallahi kishin tun suna yara ba ke cikin ana kama da labarin alkiyamar nan amma ga shi har sun girma sun yi aure sun haihu amma har yanzu shiru ba wani labari hanya dai dama ba dai ana faɗa bane dan a ta tsura mutane a ta tsorata mutane wallahi da kunne na na ji ba wani bane ya ɗauko da yake turan ba ta shafan ba kuma ina da wanda ke gaba na kawai na kalle su na saukar da kai na ta gaba da abin da nake eh Allah madaukakin sarki ya samu dace eh eh yanzu shi yasa abubuwan da kuke ganin kamar suna da sauki ba su da sauki yanzu nan gurin duk wanda ya mutu cikin akwai tambaya guda hudu da za a yi mutum a kabari hudu in kika tsaya gaban Allah to tara ce na ce Allah ya kiyaye duk wanda ya bari aka mai tambaya ta tara na ita ba amsa sai dai a tabbuta to tambaya ta farko a kabari da za a yi mutum ba kuna tura yayan ku yanzu islamiyya ba tun a iya ko a nazari ana su'al tambaya man rabbuka a ce me wane ne wa me ake ba da amsa Allah ko na biyu a ce su'al tambaya ma dino ga ko? me ta uku man na biyu ga Ko kun ga wannan tambayar wallahi an maimaita muku ta gaba kuma babban muskilan ba kin kina yarinya ba kin iya to ita matsalar rayuwa in ta yanki ki ne ke juyowa ya zama halin ki. dan kin haddace a duniya ba shi ke sa a kabari in kin tambaye shi a ba da amsa tambaya ta hudu da za a yi miki shine wa ma ilmuki ne ne ki. wayannan sunan tambayoyi guda hudu da za a yi miki a kabari tana shiga da an rike ki wayanda suka rike ki za su duro gida su dawo ɗaya kunnen ki na saman kina jin ƙarar takalmin su ɗaya na kasan kina jin da mala'iku nan za su tafi za su miki tambaya za su zura su mata gumi ya abdullahi ya amatallahi ni ke wa Allah a miki tambayoyin nan guda kuma ba magana ba ce in kin ansa uku a nan kin yi kokari a ce a kafa mata sannan wallahi duka rage amsa idan kika gama zaman daga nan kika tsallake in an tsaya gaban Allah shi kuma tambaya guda gobe in an rike waɗannan gobe sai mu ƙarasa guda waɗin to ta da Allah ya kiyaye ke sa waɗannan abubuwan da mutane ke gani yanzu cikin rukunin imani guda shida mun fara da na farko cewa me Malam bana za mu fara tambaya kan wannan eh? mun faɗa mun ce mutum ba zai ƙudurta imani da Allah ba sai ya sa a zuciyarsa abu guda uku lokacin ne idan ana maganin imani da Allah ya imani da Allah ko haka ne to za mu fara ko yanzu ba duke ba to bismillah waye za ta faɗa da wata kan a faru faru daga nan nan eh ita ban nan ban nan mai kama da jarwa annabi hudu to bismillah eh. Eh. an ce da littafi a gaban jikin ruwa yannan kika je yi a haka mace haddacewa akwai matsala ko babu kai mutum bayan littafi ta buɗe ko littafi ta buɗe eh? to na farko aka ce ne daya yi halitta ya samar da bukatar ta yi ɗauki kulawa da ita ko kin faɗi nawa biyu ya yi ɗaya bai shi haka a samu wata daga nan ta ƙara sabi wata daga nan ga mata wannan malam fayar malam musa ga mata wannan ke ƙara sabi da ta fara mhm. to ga wannan ta faɗa a daidai ba ta wannan haka ne a nan wajen mun faɗi cewa daga cikin rukunnan imani akwai imani da kaddara to sai muka ce kaddara tana da rukunin ita ma guda hudu ko haka ne to da wata can a baya a cikin rukunin imani da kaddara da muka ce tana da shi sai mutum shi ma ya sa shi a zuciyarsa ne sannan ya imani da kaddara faɗa mana guda biyu duwa a gani ba littafi take duwa ba a amala ibrahim duwa a gani aikari ɗauke to eh? ɗaya ɗaya faru Allah ya a yadda kika faɗa na farko al'ilmu kuma Allah ya miki albarka ne kika faɗe shi ma da larabci shi na ɗaya na ɗaya al'ilmu kafin mhm. abu ya faru Allah ya e shi ne al'ilmu ɗin kin faɗe shi da larabci ke suka fassara da hausa ko? akwai alkisabatu ko rubutu ya yi buga mata wannan malamin musa waye da ta biyun daga nan eh? Eh? a ita wannan wacce ta faɗa mana ina yanzu da wannan ne in an amsa ɗaya a nan a amsa ɗaya a nan ta nan gefen kun an musa ɗaya a nan ɗaya a nan a duba kawai duk wanda Allah ya ci da shi dan kofi. almashi'a alkhalqu wa tanfiz mi kama ta wannan a nan wajen mun faɗa mun ce manzan Allah ko da Allah ya aiko shi iyayensa guda hudu suka rage maza akwai eh yan baya to kai kaji a yan bayan muna so a amsa ɗaya a nan ɗaya a nan hmm. Eh? Eh? a cewa muka yi ko da Allah ya aiko annabu sallallahu alaihi wasallama iyayensa guda hudu maza sun suka rage waɗanda suka fito ɗaya da baban annabi sai muka ce mutum hudu sai muka ce mutum hudu ko to ita wasan ta karɓi lasibina mutum hudun da suka rabe mutum nawa ne suka musulunta a ciki eh eh ɗaya shi kenan miƙa mata wannan yanzu mu dawo nan a nan bangaren a nan bangaren yanzu a cikin mutum hudun nan a yi haƙuri a cikin mutum hudun nan waccan ta haɗu bishin sun musulunta biyu wasu musulunta ba da waye da waye Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An fito mai da masu musulmi akwai abu da abu. Sai a kai A'a. abu talibu haka ne to yanzu a wannan gaban a cikin mutum biyu da ba su musulunta nan ba eh, a nan farko-farkon bari mu amsa ɗaya eh? Eh. a nan ne a cikin mutum biyun da ba su musulunta ba waye ya nuna wa annabi ƙiyayya ta ƙarshe cikinsu Jika mata wannan a cikin a cikin mutum biyun nan da ba su musulunta ba waye ya nuna wa annabi soyayya ta ƙarshe ina ẹ́ ẹ́ gashi dama ba za mu ƙara ba a tambayoyin da muka rage muka yi gobe kawai muke da shi kun san dama ranar juma'a ba mu karatu to sannan ranar asabar za mu rufe karatun nan na ji kun fara inna lillahi eh Allah kowa da bukatar sa nan ta alheri Allah ya biya masa Wannan suka turo da addu'o'i Allah kowa ya san bukatar da yake da shi Allah ya biya masa Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka zaunar da yankunan